shiganta shi yayi ga record kaga kina nuna bai nuna record ba sai yana repeating abubuwan can abubuwan da kai mini tambayoyi shi aka yi mini abinda nake bukata yanzu ka ba da go ahead a zuwa dauke ta a sa ta oxygen iska sai ce malam kai hakuri wannan ayi isa no kes kes ne ba wani abu kai hakuri numfashi ne fa wannan rubuce rubucen ba su da amfani ka bar su a je a sa ta akan mashin sai ce malam kai hakuri aikinmu ne wannan ba matsala da a sakata sai ya ɗauki takardun da yake rubutu sai ya je wajen reception ya je kama rubutu billahi alladhi la ila huwa bai zo ba sai bayan awa guda a lokacin da ya zo numfashinta ma ya fara yankewa gaba ɗaya ni da kaina na zo na ce a kawo mota kafin mu cire ta akan wani mata mutu sai na ce masa to ya ce duda haka dai a kai ta na ce ta fa mutu aka je dai sa ta mashin na ce ni bala kai ni fa na san mutuwa iyali na ta mutu karka yaudare ni na ce masa to yanzu da rubutun da kai da takardar ka ciki gaya mun me amfanin su na ce yanzu idan uwar ka ce haka na ce in ce idan ka ce ko ka ne ko matarka ce za ka same ta a wannan yanayi ka kama cikin takardun ce yanzu to ci takardun ya rasa mai dai ce ci takardun na ce to tsakanina da kai Allah ya isa ba zan kai ka kotu ba amma Allah isa abinda ka yi mun Allah ya maka Allah ya sa lokacin da kai ma kake neman taimako kai ma a hana ka ana shi amin da ya faru na ce ka gaya mun rabin awa guda kawai ka je ka sata oxygen mashin ta samu numfashi to yanzu ci takardun ka gaya mun amfani takardun dan iska marar mutunci Allah ya isa tsakanina da kai na ce wallahi ba da mu musulmi mun yarda da kaddara ba na kai ka kotu shi kan da kansa yadda ta mutu shi da kansa yadda ta mutu ce ta mu dauki mu tafi abin da ya faru kenan ga da cike ba take numfashi na ce masa gafa hal sau biyu ba yana ga mace ka bar wannan rubutu mu je a sa ta a oxygen ta samu iska rubutu ba zai wuce ba amma yake CMD sun zo suna bani hakuri wai da su dauki mataki a kasance ta ko ku dauka ko dauka ba ni nayi Allah ya sa amma CMD ya wata ya faɗi wata magana da na koyi bayan sai ya ce malam wallahi malam kasar nan shi ya yi niyan barin aikin ma ba da dadewa ba wallahi mutane suke ba shawara ce saboda abu ya riga ya lalace yace mun wallahi yace yake sai yanda yake ga me yace wallahi malam akwai wadda kayan aikin mu ya sata shi da kansa ya da ya satan na dakatar da shi amma ya bi na ya bi sama yanzu an ce dole sai an mai da shi an sa shi ma kara ya ce kai in ya tayi daga wannan department ma da safe dan ya je ya ga me yake faruwa idan ya zo wannan kafin ya je wancan waɗanda sai su yi waya ma wancan ce gashi nan yana zuwa in ya je sai samu komai daidai in ya tafi kuma su koma bar tsayarsu to yanzu mu 'yan Najeriya ina za mu je da wannan ina za mu je da wannan halin babu kyau kuma irin wani muke so mu samu shugabanni na kwarai a ranar muna zaune a asibitin su ya su a wajen rarkwar ana fada wani lokacin zuwansa ya yi wajen da awa guda ma bai zo ba kuma shi ne ba zai replace ɗin wani za su yi hannun over to bai zo ba haka suke ana ta ja inja bature zai maka haka da lafiyansa lokacin aikinsa ya yi kuma aiki mai muhimmanci aikin kiyar lafiya ce bai zo ba yana ce yana sharholiyarsa a gari kuma yana wani private killing ɗinsa can yana aikin kuɗinsa can nan kuma an tara mutane ana jira ba kowa kai bayan an yi wa iyali na cs din ma kafin a dawo da ita gida sai aka ce ana bukatan akwai wani consultants ya ganta sai da aka ba mu sati uku bayan sati ukun ya cika sai aka ce bai zo ba aka kara wata guda <laughs> najeriya wai shi kadai ne ne consultant wajen wata biyu ganin sama ba a gani ba kai ake ce mai zuwa ko wani likita na orthopedic shi kadai ne daga nasarawa yake zuwa to shi ma yanzu yana so ya ki zuwa saboda me haƙƙinsa ma ba a iya biyansa gara ma nasarawan can kai yan ƙwararrun likitan da muke duk suna gudu kai ba kai ne wa yake kai wai yake mun taɗe wani likitan zuciya ne ya koma ingila ƙwararre ne likitan zuciya a nan ticin ya koma ingila <sighs> to ba biya shi ba ba za a biya shi ba ba za a biya shi ba da aka suna ta gudu sai a bar mu da waɗanda suka je shekara bakwai ana su strike ya ji an ba shi kwali bai kware bai zai ta kashe mutane ko ba yi mun da ke faruwa ba yanzu kullun yajin aiki ya je a ba shi takardar certificate na karya ka san Najeriya ana ba certificate na karya ka biya malamin ka cin hanci ka biya su babajon ka cin hanci baka iya bai ce ka iya ko ba ka bane zai ta kashe mutane sai zara ce talakan najeriya ya shiga uku kiyon lafiyan kama babu yanzu ba wai mana gana wai gwamnati baka magani bane a magana ake baka samu dama a yi cikin ɗinka nema a tabbatar da a yi diagnosis ɗin cutar a tabbatar da ita ne don ka san wani irin magani ka sha domin fahimtar cuta rabin magani ne rabin magani ne amma in ba yi diagnosis ba ci cutan ba sai a ji ana wani magani daban cuta daban kuma yanzu abin da ke faruwa kenan ina za mu je da irin wannan ƙasa dubi wani rashin iya aiki ma kasu kusa abin da ya faru an ba a nan take shi wanda ya fara zuwa ya ba mu tas wajen guda goma sha biyu mun je na biya kuɗi har an yi rizol ya fito sai dai wani likitan da ya zo da ya karba sai sake rubuta su sai da aka je mata take cewa ah, shin ba wannan ne malam aka zo aka yanzu wance su ne kuma ga yace to gashi ya sake rubuta su kaga ya nuna maka abun duk babu babu akalla ba za ka ba documentation kenan ba za ka bi record ka ga me wancan wani test aka bayar ba ka sake repeat wajen guda bakwai duk ya sake repeat din su ko mun riga mun biya kuɗi amma yi ma result ma ya fita kuma ka sake maimaita mu je mi yanzu kaga inda washe gari ne sai a ɗauka ah, to eh, na jiya daban na yau daban to a look at the same time bai wuce minti talatin ba tsakaninsu ya yi repeating sai sa yanzu talaka an cuce ka sai za ga manyan gari na NCI manyan ƙasar na 'yan siyasa ba sa yadda an cuta ta kama su ko su 'ya'yansu su bar 'ya'yansu a Najeriya nan da nan jirgin sama an yi waje nan da nan su je wurin daga kayan aiki ga ƙwararru za a gano cutan a nan kowa ya bar rayuwar cikin hatsari ne sai a ji ana baka magani daban cuta daban abin da ke faruwa kenan ko rashin kayan aiki ko rashin ƙwarewa duk yana faruwa kuma mutane suna complain da yawa an ba su maganin wasu cutuka daban ba ita take damun su ba daga kana jin zafin kirji kawai ce maka walsa ne walsa ne talabta maka ta yi zuciya ne ta yi saifa ne ta yi koda ne ta yi hanta ne duk wanda musu na bukatan cikin amma babu Allah wala wallahi malam bakin cikin da na ji ba kaɗan ba ne in mutum ya san an yi abin da ya kamata aka samu mutuwa sai ka rungumi kaddara wannan haka ne an yi abin da ya kamata amma musulunci bai da sakaci ba kuma ah, ai an je wurin yaƙi kwamandan wurin yaƙin sai mafarki ya yi itilami ya zo da yi wankan janaba shi kuma sai ya gaya wa abin nan ɗinsa bataliyansa ce na yi mabarki ga shi ne mai ne mai muku sallah kuma izini ne taimawa suka ce a'a su ba su bi shi da taimama ba dai wanka ana sanyi yana yin wanka ya mutu da aka zuwa gaya manzo Allah yake cewa qataluhu qatalahumullah sun kashe shi Allah ya kashe su kaga kenan musunci na nawa mai kenan akwai sanadi akwai sakaci bai sakaci mun yarda da kaddara amma kaddara ta hana a zargi wanda ya sakaci ba ko ba gaba ne yanzu wani ya zai ya harbi wani ai kwanansa ne kare ko to wanda ya harbi wani sai a bashi a ce to shikenan ai kaddara ne kwanansa ne kare je ka kawai ko wallahi wallahi talakan ƙasar ne ya shiga uku mutanen kawai da su zo da yawa kuɗin buɗe fayil ba su da shi kai kai kun san muna lokacin da yanzu wani dai kwana uku ba ɗora abinci a gidansa ba to wanda ya kwana uku ba ɗora abinci a gidansa ba 'yan suna kuka ka gaya mu kai shi asibiti ana ce kawo kuɗin dubu biyu ka kuɗin kuɗin tes dubu takwas kai akwai test da aka rubuta mu wajen dubu nawa ne kai akwai maganin da ma nan take kwaya ɗaya da dubu ishirin da kuɗi na so su billahi lazi la kwaya ɗaya kala ɗaya to yanzu wannan wanda yake fama da na mage aka kawo daga kauye, sai da ya mutu kuma yanzu teaching bisa da nan komi kuɗi zai maka komi kuɗi zai maka an je an ɗauko wasu ma'aikata daga can mai wa dan uwansa minista ne mai wa dan uwansa kaza ne shikenan ya zo an kawo kuma dole ku karɓe shi kuma dole muku mu'amalan da ya ga dama ba da kuɗi. haka halin da muke ciki ne in ka je can specialist namu na na jiha daga kasu kuma su yi rufarin ko ba ka bane ka da ai can muka fara zuwa da da farko referral in ka zo nan din kana ganin ƙwararru ne babu halin da muke cike na yanzu sai dai kawai wallahi mutum ya dogara ga Allah amma abun ba kyau abun ba kyau kiyon lafiya ya taɓarɓare kamar yadda ilimi ya taɓarɓare ina za mu je yanzu wannan saboda Allah ina za mu je da irin wani hali a kawo mutum yana jini ko ya karye a ce sai an zo da ɗan sanda in ka je taho da ɗan sandan ma Ba ta lokaci ko ba bata lokaci ba ne? me yiwa mace sai kayi wani abu ko ba ka bane ba Najeriya ba kenan shin wato wai dala waye kafa wannan doka ne da wannan me da muna neman mafita waye wannan doka da ya samu asali cewa idan an yi abu sai an zo dan sanda doka ne waye kafa ta ne dala na tambayan kuwa kafa wai waye kafa ta cewa in an yi accident an yi komai ba za ka rubuta zo dan sanda waye kafa ta dokar Najeriya da suka ce amma kwanaki an yi review an cire dokar amma har yanzu kuma baya aiki an cire dokan an cire dokar cewa To dama wannan wace irin kasar banza ce, wane ne mutanen banza ne a ce wai lokacin da mutum yana kokarin mutu a ce an zo da jami'in tsaro. Shin wadda ya kawo kansa ma ai an gama kama shi ko ba gama kama shi ba ko jami'an tsaron ana zargi zargi ya shiga yana gadon asibitin za a yi zargin kuma in ya warke a kama shi amma rashin masa treatment ba kun ba yanke masa hukuncin kisa ne ko ba hukuncin kisa yanke masa kuma kuma ku ba ku ma yanke hukuncin kisa kai ko dan fashi ne a doka kamata a masa treatment in bayan ya warke a kai shi wajen alkali a masa hukunci amma ba a ki masa ba saboda shi dan fashi amma da a ce ga mutum kafarsa tana reto za ta yanke jininsa zai kare a ce sai an zo da ɗan sanda duk duniya ina ke ta ban Najeriya ke ta bayin wannan wannan dokar banza marar adalci to an ce ma an janye dokan amma har yanzu ka zo wai wai ka je asibiti a ce wai ka zo da ɗan sanda ka bar marar lafiyan ka ka dabi sai ya jiwa ko ka je kana neman sanda kai kuma ka zo ka samu ya mutu ɗan sanda in ana zargi ne a bashi gado a yi masa treatment kai a sa masa anko ma a yana sa anko a jikin gadon mutum ko ba sa dan kare gudu duk ba da yi haka ba eh? wallahi wallahi kasan nan abun ba kyau wallahi abun ba kyau ba abin da yake tafiya daidai a kasan nan ba abin da yake tafiya daidai saboda mu ma halin mu bai da kyau suwa suke aiki a asibiti ba irin mu mutane ko ba mu bane abinda mutum ba zai yi uwarsa ba amma zai yi uwar wani abinda ba zai yi wa matarsa ba zai yi wa matan wani abinda ba zai yi wa kanwarsa ba zai yi wa kanwan wani saboda shi mugu ne ba ruwansa da la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi mazala ce ɗayan ku ba zai zama yana da imani ba sai ya soma abin da yake so ma ya soma ma wani abin da yake so ma kanka kansa in kana son alheri ma kanka kana son lafiya ma kanka so ma wani mana don me za ka yi abin da kai ba za ka so a yi maka ba to mu haka muke haka muke mu rika yau 'yan uwanmu abinda mu ba da mu yi wa ƴan uwanmu ba ma balle mu so a yi mana haka muke wallahi in kana zuwa asibiti da ka yi kuka da idonka ka ga minor case mutum bai da kuɗin daidai dai abin an bar shi an yi banga da shi in ka kira shi ma zai ce to malam ya danyi ba ni bane haka tsarin yake ni ko mai son canja ba yi haka gaya ga shi ka ji haka tsarin yake ba nawo bane kawai in da ranye dai ni na da kuɗin cire in biya masa amma dai a hukumance ne ba a yarda da a yi wa mutum wani abu kyauta ba don a ceto ransa ko da zai mutu kuwa to wannan kasa ina wannan kasa wannan kasa ce ta rayuwa kuna ga a lokacin aikin haji saudi arabia ai duk wanda aikin haji ya sani a ko ina kowane guri guri kaɗan an yi asibiti a mina ne a arfa ne a muzdalifa ne a ko ina an yi asibiti daga mutum bai da lafiya kawai shiga zai yi a yi masa treatment kyauta a ba shi magani kyauta ba ruwansu da ƙasar da ka fito amma nan Najeriya dan kasan ma dan ta ma dan ta ma bai da mutunci da masa wannan kyauta can fa duk inda ka shiga in ambulance ne a je a dauko ambulance akwai komai a cikin ta akwai oxygen akwai komai a zo a ajiye haka suke ta yi ko ina ko ina duk kasan duniya suka ji haka ake musu amma kai dan Najeriya kasar kama kasan kama ba za ce toran ka ba kasan kama Allah ji kan Malam Jafar ba na mata da maganarsa ya ce duk wadda aka haifo shi a najeriya talaka an jarrabe shi Allah ya jarrabe shi Allah ya jarraba ce Allah ya jarraba ce kasar Allah ya jarraba ce kasar Allah ya a ce muna cikin jarrabawa na ina mafita ina mafita ni ina kallon abu ta fuska biyu fuskan farko Hmm. akwai da laifi na gwamnati na gwamnati eh. rashin samar kayan aiki na rashin samar da yanayi mai kyau yanayi mai kyau da zargi gwamnati eh zargi na biyu rashin tarbiyya rashin tarbiyya da rashin tausayi a wannan wajen kuma ni ina son ya zama duka cibiyoyin musulunci eh. ya zama da ai daga makarantu suke fitowa daga makarantu suke fitowa wani shi garanansa ya kashe kuɗi ya kashe kuɗi ko an kashe masa kuɗi an kashe masa kuɗi don haka in yazo dai abin da ya ga dama to akwai bukatar addini ya yi tasiri ah, to amma malam ai a ethic na aikin likita akwai tausayawa mara lafiya psychologically da ko maganganu mai daɗi maganganu mai daɗi kan rage cuta to amma wani lokacin in ka ji maganganu suke faɗa mara lafiya shi ma dai ƙara masa cutar eh eh eh bukatan a ringa yin musu eh, eh, course na musamman na wa'azi na wa'azi gaskiya ne lafiya ya ce eh, mutumin mumini kamar ya ceci duniya duniya ne gabaki da aya ce ma eh gaskiya ne aya ce musulman ciki ya kamata su rika fahimtar haka kuma aikin ceto rai to amma ka san wani abin bakin ciki a bari ka zo wani point kana ce musulman ciki wallahi ina tabbatar maka yanzu ka je jute kasa na kirista ne to Allah tausayin da suke yi kiristoci ne ka san yafi namu to addini ne tasiri a kansu addini tasiri a kansu abinda malam ba ma wai maganan bangaren asibiti ba eh. idan ana maganan kyakkyawan ɗabi'a kyakkyawan ɗabi'a da Allah sori to sai ba eh wallahi tallahi wasu kiristoci sun musulmi da yawa a'a abin da ya faru shine ko ko a anguwa ne da ake da musulmi tsakanin musulmi da kirista ƴaƴan kiristoci wallahi respect da suke yi ma kowaye angon ya fi na inda musulmi musulmi haka ne to wannan yana su addinin su ne tasiri magana gaskiya eh. to mu ma tun da haka ne sai mu yi ayi kokari cibiyoyin musulunci da yanayin abubuwa a rika eh. organizing course da orientation eh. lokaci bayan lokaci gaskiya ne masu ma'aikatan asibiti gaskiya ne kaga ta kes din magana abin da shafi yan sanda yan eh ake magana corruption duka wuraren da ake ganin akwai matsaloli irin wannan dole ya kamata addini ta play role gaskiya ne ai play role gaskiya ne

gaskiya da muke eh, son organizing yana da kyau ku yi ku yi ku yi misali na mutu rubuta mu teaching hostel ka sani ne to akwai cikas da nake hangen kila da ku haɗu da shi Allah ya sawwaka cikas din shine arrogance na su ma'aikatan zai iya dauka cewa kai wa eleman eh, su sun je sun yi aikin su na kara bakwai ya zama medical doctor kaza a ka na leman ka me za ka zaune da shi ka gaya masa ko ba bane amma inda za su karba yana da kyau ai hakan nan orientation yana da kyau yana da kyau hatta ma yanzu kaga dama tsarin hatta yan siyasa eh kaga yanzu in aka yi sabon zabe 2023 eh. an sami sabon shugabanni eh, eh. to ni na da proposal din da ya kamata su eh. wayannan sabon shugabanni mu da mu haɗa su musu one eh, eh, eh. da ya shafi talaka haƙƙin al'umma suka kirce eh ba gaskiya ba za su yadda ba makami gaskiya ne Allah ya saka gaskiya ne Allah ya biya Abdullahi ya gurguje time eh jami'an tsaron adalci ake so outpost a wurin na that's right gaskiya ne wannan mai solution yace in ma ya zama dole ne in an samu wani accident an kawo wani sai sai jami'an tsaro sun zo a bude wani charge office na yan sanda mana kusa da gudun outpost a asibitin yana zuwa ko su mai su da su kira shi ya zo ko ba shikenan bane amma kai ne aka je ka nemo kuma ka bar dan wanka jini yana ta zuba ko kafar sana reto za ta yanke ko hannunsa akwai gabobin da in suka yanke aka ɗauki wasu mintuntuna ko ka haɗa ba dai haɗu ba yanzu misali kunnen ka yanke akwai mintuna da zai ɗauka iska ta hura shi ko an haɗa ba dai haɗu ba ko hancin mutum ba dai haɗu ba ka ga wani a ce ga hancin ka na reto Kunnan ka na reto a ce ya ji an ɗauko ɗan sanda ya da'i ko ya tsarkata yanke tana reto Allah muna da matsala Allah muna da matsala a ƙasar nan talaka ya shiga uku Allah ya talaka ya shiga uku sai daga yan siyasa nan kamar yadda na gaya muku ba su yarda su treatment din iyalansu ko kansu a nan fear suna waje fear suna waje to sun san ga inda za a ba su intensive care a can ko a can za a ba su can za a ba su ga kuma kayan aiki din amma ma nan ba sakaci ko oho eh? kai ne ba za ka yi ta ɗawainiya ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan ka shiga nan kai dan uwan eh, mara lafiya wanda kuma a ka'ida ma'aikacin asibitin da ya san gurin shi zai yi shi ya san wuraren da da a shiga shi ya san wanda da a kira kai kan bako ne a gurin ai to amma kai da kai tana tambaya ina ne kaza ina ne kaza ina ne kaza ah, ba malam kana rude a lokacin hankalinka na kansa a ce je ka can je ka can je ka can je ka can hmm. in wajen test din jinin ne inda zaka je ka biya kuɗi daban inda zaka je ka hau da can ma sai an je an nuna maka ma ko ba ka bane inda zaka je ka bude kati ma kuma ma daban ma wai kati ma tukunna ma a maka registration ma daban tukunna bayan kai. wallahi lokacin da mu muka nan tafi indiya din nan kana shiga a reception din gashi nan a computer aka komai da komai aka gama rubutun komai da komai cikin minti biyar an gama komai da komai da har likitan da dai duba mu an masa magana abin yana redi kawai an huta amma na ya kai minti talatin kana kaiwa da kawowa wani gurin ba baka sani ba kaje kana tambaya ba ma ɗan rakiya Allah sauwaka Allah ya zara ke cewa shi wani ɗan siyasan a ce Allah kai ka gacin cin nasara akwai aiki gaban ka shi da bakin sa ya faɗa ya ce wallahi malam wannan ke suna da miliyoyi ya san da su shi da kansa ya ce ya san da su ah, Allah ya san da matsala ai ba mu ne abu ba kowa ya san ah, Allah sauwaka eh, time a guje a bakas ko matarka cikin ya dan ya mutu a ciki ya mutu eh kun ji ko matarsa dan ya mutu a ciki kwanan sa uku babu likita kaga za ta iya mutu a ita ma zai rube a gaban suna su ne me kaso nan kunne suna cikin nan kunne ga kuma kai matar ka ya mutu a ciki kwana uku kai waya ka zo ka dauki matar kuka je rimi aka mata sai aka cire har ya fara rubewa ta nan to ka duba fa ka duba asibitin gwamnati baka zai je kwana uku ɗaya ya mutu har ya fara rubewa ta nan ga waɗanda ya kamata su kula tana wai tana cinikin dan kunne yanzu ka lura ka ɗauka uwarta ce uwarta ce ko kanwarta ce aka ce yau ga ɗaya mutu a ciki abu mai hatsari za ta yi sarari za ta tara magana dan kunne ta abin da yake kenan su ba su damu ba su ba su damu ba wallahi ma ka zama na karshe ta alaikum assalam to ma gile ce wani matsalan gaba ta shugabanci ce kana gaba talaka a ciki wannan shugaban da muke da su wanda ya wuce shekara hamsin ba wanda ba bashi ilimi kyauta da magani kyauta ba wannan babu ja haka ne duk wanda shekara shekara hamsin da ya yi karatu a ƙasar nan kyauta ya yi lokacin da kuma ba a samun kuɗin da ake samu a yanzu lokacin su ta ba wa ɓalewa amma yanzu aka ware kuɗi na waɗannan abubuwa kiwon lafiya da komai sai su sace sai su sace haka ne a bar mutane cikin musiba eh ah, to amma ɗan siyasan da aka ware kuɗi ya sace ya fa yanke mutane hukuncin kisa ne ya kashe mutane ne don kuɗin nan da za a yi wa mutane kiwon lafiya shi ya sace mutane da su mutu sakamakon satarsa wannan ka gaya mai za su samu rahama yasa a china in ka saci kudin gwamnati kisa ne saboda ka dauki naira daya naira daya ne da shi za a yi hanya da shi za a jawo ruwa da shi za a sayi magani da shi za a gyara hana accident to ka sace sai su baka hukuncin kisa haka suke haka china abin suke kaga sace ba ta musulmi ba amma mu nan fa kasar fa barayi hmm? su ne shugabanni ko ba su ne su ne masu sarauta Allah ya sauka na ga time zama na karshe ma a to ai mun faɗa dama talaka yana da laifi eh. su masa ma sata ma su masa sata ma su masa sata ma a sace masa waya a sace masa kuɗi shi talakan ko ba haka bane ato yadda muke ayaka shugabanninmu suke ai ba da dauko daga sama jiho mana ba ko mu din ne dai a cikin mu mai tarbiyya irin namu mai hali irin namu mai ɗabi'a irin namu shine haka dole mu dandana abin da muke muke abin muke aikata mu dandana eh, mu dandana mu ji tun daga nan duniya kafin a je wurin Allah kuma time asibiti kun je gaida wata ranar laraba yar uwarsa ne a cikin ɗakin mai gadin tara ɗaki kar a shiga ga takarda ah, ah, ah, ga nan ma nan ɗin masu ɗin ma da muka je na aika yaro na ya kai kuɗi da aji a sayi magani suka hana shiga a nan gate ne ba gate ne ma suka hana shiga gate gate ba wai aka hana shiga wuri na jama'a wuri na al'umma ka kawo kuɗi da sai magani kuma an ba kuɗin ba ba sai maganin ka kawo kuɗi da buɗe fayil kuma an hana ka shiga abin da ya faru kenan kai wato rashin a ranar ma da ne da ne karan wani ma'aikacin gate din mun zo ne fa gate din guda biyu ne naka to ɗaya mota ba za ta wuce ba sai na tana sai dan bude ana ma ruwa ne dama sun sa igiya wannan ya sa igiya tana wannan ya sa igiya tana to saboda ba su so su fito ruwa sai wannan ya ja wannan ya ja to sai wannan sai ya ja sai wannan sai ya ki ja sai ce na wuce can to ai zan goge mota na yanzu na goge mota na da ya ce wallahi ba zai janye ba sai da tukun hankali ta tukun ya buɗa na kira cmd na ce masa ya kamata wannan guri da kowa yake zuwa da damuwa ku bar irin wannan marasa da a wannan guri gate kawai buɗe mutum ya wuce mutum ya zo da damuwarsa an zo an ƙara masa wata damuwa da bai san da ita ba a gate kawai in banda najeriya ina ake haka a gate kawai eh, a gate kawai hmm. ba fa wai shiga can cikin asibiti ba a gate din ne ba na ka shigo farfajiya ma tukunna suke hana mutane inda mu ba Najeriya ina ake haka irin waɗannan abubuwa in ba Najeriya ba ina ake irin waɗannan komi talaka an an an tauye masa haƙƙinsa bai da yanci komi kuma ba wani abun da za a maka sai dai an san cewa ba yi maka ba wani abu dai biyo baya ko ba haka bane kai tir da wannan ƙasa ta mu tir Allah tir wallahi tir wallahi kana ya wace kasashe da aka da aka tausaya wa dan Najeriya wallahi ka tausaya masa in dai kana zuwa kasashen waje kai ko Afirka nan kana fita za ga mu namu nan komai daban ne dan adam bai da kima bai da mutunci ransa ba bakin komai bane sai za ga ake ta kashe kashe ma ba damuwa a kashe mutane 100 ba damuwa a kashe mutane 50 ba damuwa a kawo ba damuwa ya ma zama jiki ma ko da zama jiki ba ya zama jiki lokaci ya yi da Allah Abdullahi lokaci ya yi kuna da yawa duk lokaci bare bar mu eh, dole yanzu takaita ne ma kawai don yin salati annabi ne mai sallah mm, kai ma ga naunin jiyau ne eh, eh. irin wannan suna nan burji ba da yawa in ka ji bakin mutane gashi nan kace su gaya maka in ba yi maka ba an yi wa dan uwanka wannan abubuwan da muke faɗa ba ƙarya ba ne a ina ma'aikatan suke in akwai ma'aikata a ce iyali na wata biyu tana jiran wai consultant zai zo daga wata jihar fa zo ba daga nan ba ne ba fa daga wata jihar fa zo akwai limit ɗinsa don akwai ba dai wuce ba gaskiya ne a gaskiya na magana leadership kowa sani ba shugabanci a kasar duk musiba a ai leadership ana yabi eh, eh, shine misali wana da matsala na shugabanni sai yasa wani dan siyasa nan ke ce masa akwai aiki a gaban akwai yaki a gaban kunkunci awa awa Allah ya sauwaka Allah ka tsare mu Allah ka ba mu shugabanni na kwarai mu kuma Allah ya sa mu ma mu yi kokari mu gyara halayen mu yawa mu zama masu da'a masu tarbiya masu yin abin da ya kamata kowa ya san haƙƙin da yake kansa kowa ya sani in yana da niyyar sauke dai sauke yawwa Allah ya sauwaka dan takaita kawai mu sallah ga nan bi saura innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu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 فأيه على الإيمان فأيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوه على الإيمان وعلى الإسلام قيموا إلى صلاتكم